muna sana'a man laka menene kuma man laka muna samun shi daga man gyada eh. idan aka nika gyada kin san manta zai fita da kauri eh. yawan suka zuba ruwa suka juya shi to wannan ruwan da zai sauka sai kuma he saukan mana mu kuma da nama alkhairin da muke samu idan ya saukan muku kaka <laughs> eh, kuke sarrafa shi yawan suka kwashe man su mu kuma sai su ebe su ba mu sai mu zuba a jarkokin nan hmm. idan muka zuba shi a jarka shikenan sai mu kai gida sai mu hura wuta Zainab Abdullahi kenan mai sana'ar man laka wato da gwalan da ake fitarwa bayan an nika gyadar da ake fitar da man girki ragowar ruwan da ke tattare da harkar matsar man gyada wanda ba shi da amfani ga kamfanonin da suke sarrafa man gyada. Muka sa shi a wutan nan muna juya shi muna juya sai Allah mu kuma sai ya ba mu mai mu ma a jiki. Sai ya zama mai kenan? Insha Allah. Mai sosai. Mai sosai. Sai ku yi kaka kuma. Idan ya fita a jiki mai sai mu kwashe. sauran tuntukan nan sai mu matse shi sai mu shanya shi ma kuma mun shanya shi muna siyarwa makon yanayin aikin wani idan ya dafa shin ya yi wuta da yawa yana dan samun kauri kin san ya zama da tuttuka a jikin shi sai ya dan yi kauri amma idan aka samu wanda ya iya aikin sa wallahi man gyaɗa sosai misali idan kika zo kina sayan kamar jarka nawa a rana eh to kin san kasuwa yadda take za ka fito siyan abu wani lokaci ka samu da yawa wani lokaci ka samu kaɗan mafi yawa nawa kika fi samu jarka nawa eh to ina samun jarka biyar jarka hudu a samu kamar jarka goma har sha ma to a cikin jarka goma nan saboda kin san akwai ruwa akwai kuma tuntukan gyada eh, za ka samu kamar jarka biyu a cikin jarka goma ne. Eh, eh, misali jarka ɗaya nawa ke sayar da shi in kin fitar da man? Eh, ina sayar da shi dubu goma sha biyu na fitar da man. Kamar shekara nawa kina wannan sana'a? Na shekara tara kenan zuwa kusan goma ne ma watanni ne babu a shekara goma. Zainab Abdullahi dai yana ɗaya daga cikin dubban mata da ke da yankin dawakin Dakata a ƙaramar hukumar Nasarawa da ke kanan Najeriya. Ta ce da wannan sana'a ne mafi akasarin matan yankin suka dogara. Mala Abubakar Baba Sallau shugaba kuma mai bada da dagwalon man gyada a dawakin dakata ya bayyana yadda suke sayar musu da dagwalon ko mallaka kamar yadda suke ce masa. Eh, sun sun siya dama shine dan sauran dattin da muke fitowa na mai su suke siya su je su dan gyara dan su samu dan abincin kaji a ciki da sauran man kuma wani in yana da kyau ana amfani da wani baya da kyau ana sayarwa da masu soda misali kamar garwa ɗaya nawa kuke siyar musu ya danganta da iya yawanta da martabar ta akwai ta dubu ɗaya akwai ɗari biyar akwai ɗari biyu ma zuwa ɗari uku to menene ake fitar da man na ji ka ce masu soda za su iya fitar da Yau wa man ba eh. eh ka san shi wannan da ti irin namu ne na kamfani eh. to kaje dalili tukan shine ake yin kuli-kuli wannan abincin kaji suke amfani da Wani babban dila da ke harkar matsar gyaɗan a kamfanin ya yi bayani. A fitar da gyaɗa, a fitar da mai, a fitar da abin da muke ba mata sai amfani da shi domin su masu mora. Menene wannan abu? Akwai wani dagwalon gyaɗar da muke fitarwa, wadda injin da muke amfani da shi mu ba mu da ya yi laushi da yawa injin ba zai fitar da wannan abin ba saboda haka sai muke ɗaukarsa maimakon mu ɗauka mu ajiye shi mu ta ajiyewa sai ranar da muka samu sarari mu yi sai mu ba mata wanda matan nan za su yi amfani da shi su taimaka a 'ya'yansu su taimaka a iyalinsu. To idan aka misali idan ka kawo gyadar ka aka hmm. fitar ma da mai hmm. wannan da gwalan da kake faɗa hmm. kai ne za ka sayar musu ko kai ba ruwanka da shi. Ni a matsayina na wanda nake da abin nawa ne amma akwai wakili na da nake ɗora a kai. ya rage nashi shi ke hurɗa da matan nan shi zai kiran su. Su dai waɗannan mata sun ce da wannan sana'a ne suka dogara. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.